yayin da majalisar ƙasa a najeriya ke sukar tsarin nan na samar da katin shaida ga 'yan asalin arewacin najeriya da ke zaman cirani a musamman jihar imo na yi tattaki jihar ta imo domin jin halin da ake ciki waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye sun bayyana damuwarsu da kuma zargin gwamnatin jihar imo na nuna musu wariya ga rahoto Honorable Faisal Lawal shine mai baiwa gwamnan jihar Imo shawara kan baki da ke zaune a jihar ta Imo kuma ya min karin bayani kamar haka. Zama aka yi saboda halin da ake ciki na yanzu. Nan dai South East lokacin da aka mutum da dogayen ka an fara zargin sa kenan amma kaga kana da takardar shaida cewa kana kai dan kasuwa ne kuma ka dade a wannan jihar kowa san da kai to kaga ba mai zargin ka. A ta hukumar suka same ka hanya suka ce kai waye kai an ganka da abin ka fitar da katin ka bada daga nan kuma kai ka san kana cikin eh, farin ciki ba wanda zai dame ka Alhaji Baba Sa'idu Suleiman na zaman sarkin Hausawan jihar Imo kuma ga karin bayanin da ya yi mini dangane da wannan matsalar eh wato dai ina zaune aka kawo kati akan cewa sa hannu gwamnati ne ta aikata cewa duk mazaunin aware da yake dan arewa ne kai ya kamata kana da katin nan shaidan zaman dan gari kuma in ka karbi wannan kati za ka rubuta sunanka sunan iyayenka inda ka fito wani irin sana'a kake yi za ka rubuta saboda tattace waɗanda suke mazaunan gari ne gaba ɗaya dalilin wannan katin saboda rikice-rikicen nan da ke faruwa a ko'ina nan ƙasan ba ƙasan arewa ba ne kasan imo state ne a ware waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye sun bayyana ra'ayoyinsu alhaji hamza abdullahi marafan imo state wannan kati da an ka ce ana yi mu ba musamman ana ta ba to idan an ka ce muna sai mun yi wannan kati ibon da annan za su nuna kamar mu ne macuta don shi an ka ce mu yi kati saboda kan mu yi cuta mu tsere sunana Alhaji Abdullahi Dikko ra'ayi na ayi don katin nan shi ne ke bambantawa da mugaye mutane da mutane na kore. Alhaji Shehu Kwanti mu yan arewa ba mai da magana a mai ID kati ba wanda yake ba na Najeriya ba duka gaba dai sunana Sani Ahmed game da maganar kati ce da aka yi a wannan jiha ta Imo State abun yana dan daukar hankalin al'umma. Ina cikin mutanen da suka gamsu da wannan kati. Abdulmajid Ali na zaman kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo kuma ya bayyana mini abinda suka sani a cikin wannan sabon tsari da gwamnatin jihar Imo ta fito da shi sai ya ce. Alhamdulillah shiri ne da shi gwamna ya fito da kuma shiri din mun ganci abin ta samun zaman lafiya ne da mutanenmu da kenan enugu ma sun fara da. sannan ma imo suka ce su ma za su haka dan su san mutanen da suke mazaune nan kasar tasu to abin kenan da shi gwamna ya faɗi wannan batun samar da katin shaida ga 'yan asalin arewacin najeriya koya dokar kasa ta ce barista muhammad ahmad jamu lauya ne a najeriya kuma ga abin da yake cewa to idan ka bibi sashi na arba'in da biyu na kundin tsarin mulkin najeriya wanda ya nuna cewa babu wani doka wadda za a yi wadda zai nuna bambanci ko na addini ko na yare ko na inda mutum ya fito har mulki ya haramta a nuna mashi wani bambanci muka dubi wannan sashi na arba'in da uku kaga wannan kudiri da ita gwamnatin jihar ke nufin su ya saba ma wannan tanadin lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga owari jihar imo a najeriya